واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na hudu a karatun bulugul maram littafin ibn hajar al'askalani wanda muke gabatarwa muna cikin kitabun nikah kuma za mu karanta hadisi na 22 da kuma na 23 insha Allah waɗannan hadisai guda biyu suna ɗauke da bayani akan an hana aure ga mai umara da kuma aikin hajji وعن usman بن عفان وعن عثمان بن عفان أنكر حديث دقاء سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان الله يدار مسيرك شي يروي حديث نن دقاء مزون الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مزون الله ياتي la yankihul muhrimu mai harami ba zai yi aure ba wata wannan ya zo da tsari na labari alhali kuma hani annabi sallallahu alaihi yi a cikin hadisi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mai harami ya yi aure al-muhrim mai harami wato shine mutumin da ya shiga aikin umara da wanda ya shiga aikin hajji al-muhrim ya zo cikin nihayat da ke al-hadis na ibn al-asir juz'i na farko shafi na 373 abinda ake ce ma al-ihram masdari na haramar rajulu yuhrimu ihrama idan a hallabin hajji a wil umra al wato shine mutum ya kulla niyyar aikin hajji ko ko ya kulla niyyar umra daga lokacin da mutum ya fara umra lokacin da mutum ya fara aikin hajji daga wannan lokaci ake kira ake cewa ya shiga ihram shine al-ihram ba shara asbabahuma wa shurutahuma to da zarar mutum ya shiga aikin umra ko aikin hajji akwai abubuwan da shari'a ta hana shi an hana mutum ya sanya tufafi na al'ada saboda haka kafin mutum ya yi umra sai ya cire tufafin jikinsa ya yi amfani da mayafai guda biyu daya ya daura daya ya yafa min khalqil makhid wa an yajtanib al ashiya allati mana'ahu shar'u minha akwai abubuwan da shari'a ta hana mutum idan ya shiga umra haka kuma idan ya shiga aikin hajji daga lokacin da mutum ya isa miƙati a wannan lokaci ake ɗaukan ihram a lokacin mutum yake cire tufafin jikinsa ya sanya tufafin ihram to daga wannan lokaci da mutum ya kulla niyya ya fara talbiya an hana shi shafa turare da farauta da yanke kumba to daga cikin abubuwan da aka hana mutumin da ya shiga ihram akwai aure mutumin da ya shiga ihram shi ake kiransa al-muhrim shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yankihu al-muhrim wanda ya shiga ihrami na umara ko aikin haji baya baya kulla aure asali kalmata al-ihram al-man'u shine an hana mutum aikata wani abu saboda haka yasa kalmar al-ihram tana zuwa a sallah kamar yadda kalmar al-ihram ta zo a aikin haji ana cewa ita sallah tahrimuha at-takbiru da kai kabbara to ka shiga ihrami idan aka ce al-ihram to an hana ka wasu abubuwa shi yasa ake kiran kabbaran farko da suna kabbaran harama kabbaran harama saboda an haramta maka aikata wasu abubuwa faka annal musalli bi takbir wa dukhuli fi salati sara mamnu'an min al-kalami wal af'al al-kharija an kalami salati wa af'aliha da zaran kai kabbaran harama to an hana ka magana an hana ka aikata wani aiki sai dai magana da ta shafi sallah kamar zikiri kamar karatun alqur'ani aka sai kuma aikin da ya shafi sallah domin haka idan aka ce al ana nufin hana aikata wani abu al-aslu fihi al kalmata al idan aka ce al-muhrim wanda aka haramta masa wasu abubuwa shine mutumin da ya shiga aikin umra ko kuma mutumin da ya shiga aikin hajji mu dawo ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yankihu al-muhrim mai harami na umara da kuma aikin hajji ba zai yi aure ba kamar yadda muka kawo bayanin abinda ake nufi da al-muhrim wa a littafin anihayat fi garib hadis kuma ya taho cikin lisanin arab mujallal na hudu shafi na 95 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yunkahu kuma ba za a auren masa ba shi ba zai yi aure ba kuma ba za a aurar masa ba rawahu muslim hadisin yana sahihu muslim kitabul hajji babu tahrim nikahi muhrim wa karahati khitbatihi hadisi na 1409 shine yace wa fi riwayatil lahu a wata riwaya ta al-imam muslim saboda hadisin duk malaman hadisi sun ruwaito al-jama'a kulluhum illa al-bukhari al bukari ne kada bai rawaito hadisin sayyidina usman bin affan ba Allah ya kara masa yarda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta al-imam muslim yace wala yaqtubu kuma mai harami ba zai yi zawarci ba shine la yaqtubu ba zai yi zawarci ba wato ba zai nemi aure ba kaga ba zai yi aure ba ba za a kulla masa aure ba kuma ba zai nemi auren ba neman auren ma a cikin al'ihram shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Waza da ibn hibban kuma al'imam ibn hibban a riwayarsa ya yi ƙari an samu wani ƙari na lafazi na hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi yuqtabu alai kuma ba za a masa zawarci ba shi ba zai nemi auren ba kuma ba za a nema mishi ba shine la yuqtabu alayhi la yaqtabu ba zai nemi auren ba wala yuqtabu alayhi kuma ba za a nema masa aure ba matukar yana cikin ihram sai ya fita wannan hadisin mun karanta shi a baya a kitabul hajji muke magana akan ayyukan hajji shine yazo hadisi na 751 hadisin yana sunan abi dawud babul muhrim yatazawwaj da sunan nasa'i fi nahyi an nikahil muhrim da sunan ibn majah babul muhrim ya tazawwaj riwaya ta imam tirmidhi al-imam tirmidhi ya bada labarin abin da ya auku sayyiduna usman bin affan Allah ya kara masa yarda yana da yara da yawa yana da yara Allah ya masa arzikin yara maza da mata amma daga cikin yaransa wanda ya fi shahara shine ake kira abanu bin usman sunan shi abanu abanu bin usman shine wanda ya fi shahara cikin yaran sayyidina usman bin affan babban malami ne baya ga sahabban annabi muhammad idan ana maganar malamai abanu bin usman yana cikin na farko babban malami ne a zamanin abdulmalik bin marwan ya rike madina a matsayin gwamna tsawon shekara bakwai shi wannan malami yaron sai na usman sannan kuma ya zama amirul hajji ya jagoranci aikin hajji na shekara biyu shekaru guda biyu wannan hadisin shi ya rawaito shi abanu bin usman al-imam tirmidhi ya kawo labarin a littafinsa da yake kawo hadisin nan hadisin nubaihu bin wahbin yace arada umar bin ubaidillah bin ma'mar an yunkiha ibnahu talha a garin makka akwai wani mutum da ake kiransa umar bin ubaidillah bin ma'mar wanda ya so ya kulla ma a aure sunan ɗan talha saboda haka sai ya kira nubaihu bin wahabin fa ba'asani ila abana bin usman ya aike ni zuwa ga abana bin usman wa huwa amirul mausim bi makka a lokacin abana bin usman shine amirul hajji an riga an tafi makka ana cikin aikin hajji domin idan aka ce mutum yana cikin ihram ba a gama aikin hajji ba amma idan an gama aikin hajji ba a cewa yana cikin ihram ya cire harami ya gama aikin hajji saboda haka ana cikin aikin hajji sai shi wannan mutumin maka umar bin ubaidillah ya kirawo wani da ake kiransu nubaihu bin wahabin wanda shi ya ruwaito wannan hadisin sai ya aike shi ya ce kaje wajen abani bin usman kuma shi ne amirul hajji kaje wajen yaron na usman ka gaya masa ina so in yi ma yaro na aure saboda ka ina son ya halarta fa'ataituhu sai na taho ga aban bin usman fakultu sai na ce inna akhaka yuridu an yukiha ibnahu dan uwanka saboda suna da dangantaka na jini Sai sayyidina usman asali mutumin makka ne kamar yadda manzon Allah shi ma asali mutumin maka ne hijira ta mai da su madina Da saboda haka shi wannan dan uwansa ne amma a garin maka yake sai ya ce dan uwanka Umar bin Ubaidillah yana so ya daura ma ɗansa aure fa habba an yushhida kazalika yana son ka halarci wajen daura aure riwaya ta zo a sahihu Muslim yace fa habba an tahdura zalika yana son ka halarci wajen daura aure sai قال سي أبان بن عثمان يتي لا أراه إلا أعرابيا Ni a gani na Umar bin الله wato ba ƙauye ne mai tsananin jahilci in ji abani bin usman in ce ina ganin umar bin ubaidillah da ya aike ka ka kira ni ita wajen ɗaura auren ɗansa ina ganin ba ƙauye ne mai tsananin jahilci wato ya jahilci sunnar mazan Allah a riwaya ta al-Imam Abu Dawud yace inna Umar ibn inna Umar ibn Ubaydillah arsala ila Aban ibn Usman bin ya yas'aluhu wa Aban yawma idhin amirul hajji. Umar bin Ubaydillah ya aika ma Aban bin Usman a lokacin Aban bin Usman shine amirul hajji. wa huma muhrimani kuma a wannan shekaran da shi Umar bin Ubaidillah da shi Abanu bin Usman dukkansu suna cikin harin ba a riga an gama aikin haji ba sai ya ce inni aradtu an unkiha Talha bin Umar ibn tashayba bin Jubair ina son ɗana Talha zai auri ah, yarinya Shayba bin Jubair fa aradtu an tahdura zalika saboda ka ina son ka halarci wajen daura aure fa ankara zalika alaihi aban sai aban bin usman ya ce masa inni sami'tu abi naji babana usman ibn affan in ji aban bin usman lokacin yake karanta wannan hadisi a lokacin da yake karanta wannan hadisi saboda ai an kira shi ya tafi daura aure shi wanda zai ba da auren shi wanda zai karbi auren shi ma yana cikin ihram shi abanu bin usman da aka gayyace shi shi ma yana cikin ihram shi ne sai ya ce masa naji mahaifina usman ibn affan Na naji mahaifina usman bin affan yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la yankihul muhrimu wala yunkih wala yunkahu mai harami na umura ko kuma aikin hajji ba zai yi aure ba kuma ba za a ba shi aure ba talimamu turmizi ya ce hadithu usman hadithun hassanun sahihun wannan hadithu ya inganta uh, gashi yana cikin sahihu muslim kuma aljama'a kulluhun sun rawaito wannan hadisi in banda al Buhari. bukhari al ya ce, yace wal amalu ala haza inda ba'd ashabin nabi saboda haka duk sahabban annabi mafi yawa suna aiki da wannan hadisi in ji al'imamu tirmizi mafi yawan sahabban manzon Allah suna aiki da wannan hadisi daga cikin sahabban akwai umar bin al-khattabi akwai sayyiduna umar sannan kuma wanda ya rawaito hadisin fa shi ma ai halifa ne sayyiduna usman kaga shi ma halifa ne cikin khulafa'ur rashidin sayyiduna umar ya yi aiki da wannan hadisi sayyiduna usman shi ya rawaito hadisin sayyiduna ali bin abi talib yayi aiki da wannan hadisi kaga kenan khulafa'ur rashiduna mutum uku sun yi wannan aiki da wannan hadisi wa ibnu umara da kuma abdullahi bin umar wa huwa qawlu ba'd saboda ka wannan ita ce fahimtar masana daga cikin tabi'ai in ka dawo ga malaman farko wannan ita ce fahimtar Alimamu malik Alimamu shafi Alimamu ahmad bin hanbal akasarin malaman fikihu hanbaliya shafi'iya eh, malikiya duk suna aiki da wannan hadisi la ya rauna an ya tazawwaja al ba sa ganin halal ne ga wanda ya shiga haramin umra ko ya shiga harami na aikin hajji ya kulla aure sai suka ce fa in fa innakaha fa nikahuhu idan ma mutum ya kulla auren yana cikin haramin umura ko na aikin haji da wannan auren gaba ɗaya bai inganta ba da wannan ita ce fahimtar jumhur al-jumhur idan aka ce kula fa'ur rashiduna sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali bin abi duk sun tabbatar da wannan in ka dawo ga mashabobi mafi yawa sun tabbatar da haka tabi'ai haka suka rike akwai ma hadisin da alimamu malik ya kawo yana littafin muwatsa hadisi na 1538 hadisin dawud bin husayn ya ba da labarin sayyidina umar ya ce a inna abaka tufana bin tarifin al-murri akhbarahu anna abahu akwai wani mutum da ake kiransa tarifun al-murri a zamanin sayyidina umar Ta tazawwaja imra'atan wa huwa muhrimun ya daura aure ya auri wata mata yana cikin harami yana cikin harami ya dauka ya daura aure a zamanin sayyidina Umar faradda Umaru ibn al-Khattab nikahu sayyidina Umar ya lalata wannan auren sayyidina Umar ya tabbatar da auren bai inganta ba to haka al-Imam an-Nawawi shi ma da yake sharhin wannan hadisin eh, juz'i na 9 shafi na 195 ya ce wa'alam ya kamata ka sani annan nahya anin nikahi wal inka fi halil ihrami nahyu tahrimin da aka ce an hana mutum ya yi aure ko a bashi aure alhali yana cikin harami wannan hani din hani ne na haramci falau aqada lam yan aqidu ko da zai kulla auren auren bai kullu ba سواء كان المهرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة wanda ya ɗaura auren ko kuma wanda aka kulla masa auren idan ya kasance wani daga cikinsu yana cikin ihram wannan aure bai inganta ba namiji ko mace fannikahu batilin fi kulli zalika ya al-imam an-nawawi haka kuma yanzu cikin bayanin al-imam ibnu qudama a littafin al-mughni a mujallar na uku shafi na 158 ibn kudama ya ce ruwaya zalika an umar wa ibnihi wa zaid ibn sabit radiyallahu anhu an ruwaito cewa aure ga mai harami baya inganta da wannan an ruwaito shi daga sayyidina umar da abdullahi bin umar haka na akwai fahimta cewa zaid bin sabit sahabi shi ma yana kan wannan fahimta ibn qudama yace wa bihi qala sa'id ibn al wa sulaiman bin yasar wa zuhri wal auza'i wa malik wa shafi wanda shine abinda manyan masana suka tabbatar to amma kuma ba kowaye ya yarda cewar idan mutum yana cikin harami ba zai daura aure ba ibn qudama yace wa ajaza zalika kulluhu ibn abbas abdullahi bin abbas sahabin manzon Allah abdullahi bin abbas ya ce halal ne mutum ya kulla aure yana cikin harami halal ne mutum ya kulla aure yana cikin harami haramin na umra ko na aikin haji wa bihi kala abu hanifa sai al-imam abu hanifa ce to ni ma fahimta da kenan al-imam abu hanifa sai ya zama yana tare da abdullahi bin abbas kaga dai mafi yawan sahabban manzon Allah abin da suka tabbata akai kenan domin hujja ita ke tabbatar da al'amari na addini amma ka dubi manyan masana irin kulafa rashidun sayyidina umar sayyidina ali sayyidina usman duk sun tabbatar da wannan amma abdullahi ibn abbas da yadda ba me yasa saboda yana da nasa hujja yana da nasa hujja to wannan hujjar ita ce ibn hajar sai ya kawo mana ita ma saboda karka ga ya kawo hujja ɗaya bai kawo ɗayan ba da farko dai ya fara da hadisin sayyiduna usman hadisin sayyiduna usman shine hadisi da ya zama mafi yawan malaman sunna sun yi aiki da shi sai fara kawo shi to sannan sai ya kawo hujjar abdullahi bin abbas da kuma masabar al-imam abu hanifa akan cewa babu laifi don mutum ya kulla aure yana cikin ihram babu laifi me hujja mu karanta hadisin wa an ibn abbas radiyallahu anhuma kuma an karbo hadisin daga abdullah bin abbas Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa qala abdullah bin abbas yace wajen an-nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure ya auri maimunata wa huwa muhrimun kuma yana cikin harami annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna yana cikin harami muttafaqun alai hadisin al-imam bukhari da al-imam muslim sun yi ittifaqi wajen riwayarsa hadisin yana sahih bukhari ne babu nikahil muhrim hadisi da 1837 akwai hadisin kuma a babu umratil qada'i ya aka samu ƙari al-imam bukhari ya kawo hadisan abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce annabi ya auri maimuna yana cikin harami wa bana biha wa huwa halalun amma annabi ya tara wato ta tare wajen manzon Allah a lokacin da manzon Allah ya fita daga harami wa matar bi sarifa ita ummu eh, ita maimuna ummul mu'minin ya zamanto a wajen da annabi ya wato ta tare wajen manzon Allah a wannan wajen kuma Allah ya karbi hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim babu tahrimi nikahil muhrim wa karahati khitbatihi hadisi na 1410 hadisin ya zo a sunanin nasa'i hadisin abdullahi bin abbas yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nakaha maimuna wa huwa muhrimun manzon Allah ya auri maimuna matarsa maimuna Allah ya kara mata yarda ya aure ta yana cikin harami ja'alat amraha ila al-abbasi ta sanya al'amarin aurenta a hannun al-abbas mahaifin abdullahi bin abbas fa an iyahu sai mahaifin abdullahi bin abbas shine al-abbas ya kulla mata aure da manzon Allah to kaga an samu hadisi wanda yake karo da na baya hadisi na farko dai hadisin sayyidina usman annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ke cikin harami ya kulla aure hatta neman auren ma haramun ne ya hana ya kulla aure ko a kulla masa matukar yana cikin harami ya hana mutum ya nemi aure ko a nema masa inda mutum yana cikin harami wannan harami na umra ko na aikin hajji to kai ga hadisan abdullahi bin abbas kuma hadisan abdullahi bin abbas ta wajen isnadi ya ma fi karfin hadisin sayyidina usman bin affan Allah ya kara masa yarda saboda hadisin sayyiduna usman al-imam bukhari bai rawaito shi ba al-imam muslim ya rawaito da kuma eh, ashabu sunan amma hadisin abdullahi bin abbas al-imam bukhari ya rawaito shi hakanan nan al-imam muslim abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna yana cikin harami to wannan labari ne wanda yake yana da ɗan tsawo akwai riwayoyi da aka samu daban-daban akwai hadisin abu ubaida ma'amar bin musanna wanda shi ma ya ba da labarin lokacin da manzon Allah ya auri maimuna Allah ya kara mata yarda wato da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho <clears throat> makka da nufin zai yi umra a lokacin da mazan Allah ya taho makka da nufin zai yi umra mutanen makka suka hana shi sai ta kai ga aka kulla sulhu da ake kiransa sulhun al-hudaybiyya wannan sulhu na al-hudaybiyya a lokacin da aka kulla tsakanin manzon Allah da mutanen makka a lokacin makka tana hannun kafirai makka tana hannun kafirai don haka manzon Allah ya bar madina ya taho makka da mutane 4,700 a wata riwaya mutane 4,400 yadda ya zo ta hadisin jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda annabi ya taho makka da nufin zai yi umara mutanen makka suka ce bai isa ba ba zai shiga makka ba ga shiga maka amma mutanen maka suka iya da saboda haka har dai aka kai ga rubuta yarjejeniya na zaman lafiya aka yi alƙawura alƙawuran da aka kulla <clears throat> daga cikinsu manzo Allah zai koma madina ba zai yi umuran nan ba a wannan shekara ba su yadda ba sai dai ya koma madina in shekara ta zagayo yana iya dawowa makka ya yi umura saboda su a ganinsu idan aka ce annabi ya shiga makka ya yi umara ya fita to kamar wato annabi ya fi ƙarfinsu kenan saboda aka suna so su nuna ma duniya cewa sun fi ƙarfin manzon Allah ya bar madina ya taho Makka da nufin ya yi umara sun hana shi saboda aka sai dai ya koma madina amma idan shekara ta zagayo yana iya dawowa makka ya zo ya yi umara ya biya wancan umara ta bara to idan ya taho zai biya wannan umra kuma an masa sharadi kwana uku kawai zai kar ya wuce kwana uku a garin makka fita to manzon Allah ya yarda aka yarjejeniyar nan sahabbai dai basu ji daɗi ba amma shi manzon Allah ya san akwai alheri a cikin wannan yarjejeniya kamar yadda Allah ya kirga fa'idoji da suke ciki a suratul a anan shine Abu Ubaida Ma'amar bin Musanna yake ba da labari to ana nan kuwa a shekara ta cika sai kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yakin khaybar an yi nasara a yakin khaybar nasarar da aka yi a yakin khaybar ta wajaha ila makka mu'tamiran sanata 70 shekara ta zagayo shekara ta bakwai bayan nasarar yakin khaybar sai manzon Allah ya tinkari makka da nufin sai zai je yayi umra kamar yadda aka kulla alkawari tsakaninsa da mutanen makka a wannan lokaci eh, ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali Allah ya kara musu yarda dama yayi hijira ya dade yana zama a habasha to daga can habasha sai ya baro habasha ya taho makka lokacin da ya taho makka fa khataba alaihi maimuna bintul harith al-hilaliyah jafar da ya taho maka maimuna lokacin bazawara ce sai ya nema ma annabi aurenta shi jafar wansa yi na albina bai talib wa kana ukhtuha li ummiha asma'u bint umayth inda ja'far abin da ya faru shi ne. shi ja'far yana auren yarta yar maimuna maimuna tana da yayu kuma dukkansu Allah ya musu albarka gaba ɗayan sun musulunta eh, daga cikin yayun maimuna akwai asma'u bintu umaisin ita ce matar ja'far bin abi talib matar ja'far bin abi talib yar maimuna ce saboda haka ja'far sai ya nemi ita maimuna ya nema ma annabi sallallahu alaihi wasallam aurenta fa ajabat ja'far sai ka amsa ma ja'far ila tazwijin rasulillah game da auren manzon Allah ta yarda ana cewa ta ma kyautar da kanta ne ga manzon Allah lokacin da Ja'far ya mata magana tana kan raƙumi shine take cewa da raƙumin da abin da ke kansa kyauta ce ga manzon Allah ta yi murna da aka ce manzon Allah ya nemi aurenta gashi tana bazawara annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai riga ya taho makkan ba jafar shi kuma ya taho makkan ya nemi aurenta wa ja'ala amraha ila al-abbas bin abdul muttalib saboda haka waye wanda zai bada aurenta sai zamanto al-abbas bin abdul muttalib mahaifin abdullahi bin abbas da ya rawaito wannan hadisi fa ankaha eh, al-abbas an-nabiyya saboda haka sai al-abbas mahaifin abdullahi bin abbas babban manzon Allah shi ya kulla aure tsakanin maimuna da annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin abbas yana cewa wa huwa muhrimun fi umratil qawiyya sanata samanin a wannan shekara manzo Allah ya tafi umra yana cikin harami ya zamanto abbas ya kulla auren annabi da ita maimuna wannan riwaya guda kenan to wannan ita ce ake kira umratul qada umrat al qada kalmar alƙaba akwai waɗanda ke ganin umura ta ramuko saboda ai shekara ta bakwai eh, shekara ta shida lokacin da manzon Allah ya tafi aka yarjejeniya sun hana shi ya shiga maka yayi umra saboda haka sai zama wannan shekara ta bakwai da manzon Allah ya taho umura ya biya umrar shekarar bare ne to amma akwai malaman fiqihu waɗanda suke ganin ana kiranta umratul qada saboda wancan hukunci ne da ya auku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka na kulla yarjejeniyar zaman lafiya wannan ya zo cikin bayanin al-imam al-hakim ta wata al-akhbaru annahu lamma halla zulqa'da labarai sun taho da yawa an samu labarai kili hadisai da yawa sun ba da labarin wannan tafiyar ta manzon Allah labarai ba kaɗan ba lamma halla zulqa'da amara ashabahu an ya'tamiru da shekara ta zagayo watan zulqa'ida yana tsayawa sai manzon Allah ya ce wa sahabbai su yi shiri za a tafi umra daga madina kina qaba a umratihim wannan ramuko ne na umrar bara annabi ya gaya masa sahabbai ya ce ku shirya za mu tafi umra amma waɗanda aka tafi umra da su bara ɗin nan ba a samu damar sauke umran ba da su za a tafi bana annabi ya gaya masa habai la ya takallaf minhu ahadun shahidal hudaybiya duk wanda aka yi tafiyar bare da shi manzon Allah ya ce to lalle ne ba a yadda ya ki zuwa umar da za a tafi bana ba wannan shekara ta shida daga hijira wa ma'afu alfun wa mi'a yana tare da mutane dubu da ɗari hudu fa kharaju illa man istushida to sun fito sahabbai sun fito sai dai kuma ba duka mutanen da aka yi wannan tafiya ta baran suke da rai ba ai akwai waɗanda sun yi mutuwar shahada a yaƙe-yaƙe da aka yi tsakanin bara da bana to waɗanda kawai suka yi shahada waɗanda ba su da rai su ne ba su fito sun bi manzon Allah an tafi wannan umurar ba wa kharaja ma'ahu akharuna mu'tamirin saboda haka an samu wasu sahabbai waɗanda su ma sun fito tare da manzon Allah alhali a tafiyar bara babu su Mazan Allah ya kyale su fa kana quddatuhum alfai saboda haka aka samu mutum dubu biyu a tafiyar bara mutum dubu da ɗari hudu zuwa da ɗari bakwai yadda riwayoyin hadisi suka zo daban-daban amma a tafiyar bana mutanen da suka tafi makka mutum dubu biyu siwan nisa'i wa subyan banda mata da yara wato sama aiban umratu sulhi al-imam al-hakim yace kuma ana kiran wannan umra da cewa umran sulhu saboda ai dalilin sulhu ya sa wannan umarar za a tafi maka ba a fargaban cewa kafirin maka da su hana mutane shiga wannan ya zo cikin fathul bari yana mujallar na bakwai shafi da 382 to lafazin da ya zo cikin sayul bukhari yana kitabul magazi babu umratil qada'i al-imam bukhari yayi babu musamman akan wannan tafiyar da manzon Allah yayi tafiyar umra ta ramuko hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce kadima rasulullah manzon Allah ya iso maka wa ashabuhu da shi da sahabbansa faqala mushiriku na lokacin da annabi ya shigo to ka gabara da manzon Allah ya taho maka sun hana shi shiga sun ce ba zai shiga ba to yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai shigo maka ai an yi sulhu ne an riga an yi yarjejeniya sun yadda manzon Allah ya taho a wannan shekarar ya yi umra sun yadda manzon Allah ya shigo makka da makami amma makamai suna cikin gidajen su, kar a zare ko guda wato kar a ga wani ya shigo makka ya zare takobi a ba a ƙi musulmai su shigo makka da makamansu ba amma kar a zare to lokacin da annabi zai shigo makka sai manyan makka su kuma suka fita daga garin ba sa son su ga musulmai na dawaki ba sa son su ga musulmai na ibada sai suna cewa mutanen gari innahu yaqdamu alaikum wafdun mutane za su shigo gari wato shela aka yi a garin makka wasu baki za su zo muku zafin madina ya sa sun rame kaji sharri wa ana unguwa unguwa aka bi garin makka ana gaya mutane wasu mutane za su zo garin nan za a yi baƙi a garin nan amma duk sun rami saboda zafin madina suka kira ta ma da sunan jahiliya ya tarif ba su yarda su kira ta da sunan madina ba saboda ai annabi ne ya mata wannan suna da suka ce mutanen ya tariba wato sunan da manzon Allah ya ba madina din ma ba a su sai dai a kira madinan da sunan jahiliya shine ya tarif ismul madina fil jahiliya to lokacin da suka ga mutane kafin manzon Allah ya iso makka sai Allah ya sanar da shi sai Allah ya sanar da annabi ya ce ya rasulallah ka ji abin da kafiran makka suke faɗa za ku shigo makka amma duka kura ne saboda zafi da wahala da kuka sha a garin makka madina saboda a lokacin makka ta fi daɗin zama akan madina annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya roƙi Allah ya rage wahalar da ke garin madina wannan hadisai ingantattu sun zo da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da annabi ya ji haka sai ya gaya wa sahabbai yace to abinda zamu fa wa amarahum an-nabiy an yarmulu al-ashwaq as-salasa sun fita su kafiran makka sun fita daga ainihin cikin gari sai suka hau tsauni akwai wani tsauni da yake kusa da jikin ka'aba daidai inda ake fara sa'ayi sai dai inda ake fara sa'ayi wannan tsaunin suka hau kan shi saboda haka suna hangen ka'aba ta gefe daya na ta gefe uku amma gefe daya ba su hangen ka'aba tsakanin rukunul yamani da kuma alhajarul aswad ba sa hangi saboda wannan dutsen wato yana ta bayansu Ka'abar ta wannan gefen yana ta bayansu ba su iya gani to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mun shiga maka dawafi da za ku yi zagaye uku din nan ku ringa sassarfa ba tafiya a hankali ba ku ringa sassarfa sassarfa ta mai lafiya ne ai idan mutum ba shi da lafiya ba zai ba ku ringa sassarfa a kewaye uku din nan amma da kun taho wato wannan rukuni na ƙarshe tun daga wannan rukunin mutanen maka ba sa hangen wannan wurin sai ku yi tafiya ku in kun iso ainihin inda ake fara da wafi, sai kun fito inda suke gani manzo Allah ya ce sai ku kama sassafa wato a nuna musu saboda su ƙara jin haushi a nuna musu cewa ba a rame ba ba a kuma wahala ba babu gajiya a tare da musulmai saboda aka ce manzo Allah ya sa musulmai suka bude kafadunsu wannan dalili ya sa kaga har yanzu idan mutum ya tafi umra ko ya tafi aikin hajji a tawaful qudum shine tawafin isowa makka wannan tawafi na farko da mutum zai shiga makka ana son yayi wannan sassarfa sannan kuma zai bude kafadansa namiji kenan banda mace musabbabin abin kenan daga wannan umra da ake kiranta umratul qada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan aka bude kafada kaga mutanen makka da su gani shin musulmai so rame ko ba su rame ba shi yasa sai a bude kafaɗar hagu sai a rufe ta dama sai a kama sassarfa zagaye guda uku annabi ya bada umarni ga haka wa an yamshu bainar rukunai wa lam yamna'ahu an ya'murahum an yarmuzul ashwata kullaha illa al-ibqa'u alaihim manzon Allah bai ce su yi ta su yi ta sassarfa zagayen zagaye gaba ɗaya wato bakwai na dawaki manzon Allah bai gaya masahabai su yi haka ba saboda sassauci saboda sha'anin musulunci akwai sauki bare kuma mutane ne waɗanda sun yi tafiya daga madina tafiya mai tsawo an taho maka akwai gajiya saboda haka manzon Allah sai yace zagayawa uku na dawafi zagayawa uku na farko na dawafi shine wanda za a yi wannan sassarfa din sannan kuma za a bude kafada din amma idan an gama zagayawa uku sai a kama tafiya sai dai kafadar ba za a rufe ta ba sai an gama dawafi mai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine farko dalilin da yasa aka ce a ringa buɗe kafada idan za a yi to amma wannan shi yasa a mazhaba ta al-Imam Malik yake ganin wannan buɗe kafadar ba ta da ma'ana saboda ainihin abin da yasa annabi ya ce a yi saboda kafirai ne suke kallon mutane yanzu kuwa makka babu sauran kafiri makka birni ne na musulmai saboda haka ba lalle bane sai mutum ya yi amma abin da yasa mafi yawan malaman sunna suka yadda saboda hatta zamanin sai na umar an ci gaba da yi kaga hatta zamanin kula fa'ur rashidun bayan ma rasuwar manzon Allah to tunda annabi bai hana ba sahabbai sun tabbata akai sai zama to sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da al-Imam Bukhari ya kawo har yanzu riwaya ta Abdullah bin Abbas yace lamma qadima an-nabiyyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso makka li'amihi alladhi ta'amana wannan shekara da aka samu amana shekarar an samu amana saboda akwai yarjejeniya a tsakanin musulmai da kafirai annabi yana da damar ya shigo maka ya yi umra babu wanda zai tsangwame shi to a lokacin abdullahi bin abbas duka shi ma yana makka abdullahi bin abbas yaro ne dan karami a lokacin yaro ne dan karami bai riga ya bar makka ya dawo madina ba saboda yana tare da baban shi a lokacin mahaifinsa abbas bai musulunta ba amma shi abdullahi bin abbas da mahaifiyarsa musulmai ne to shi yasa abdullahi bin abbas yake ba da labarin abin da ya auku a garin makka Eh, yake cewa annabi ya auri maimuna annabi ya auri maimuna shi manzon Allah yana cikin harari wa ya daura mata aure baban shi baban Abdullahi bin Abbas shine babban manzon Allah Abbas shi ya daura masa aure ne yake a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho makka sai yace irmulu riyalan liyaran mushrikuna quwwatahum ku ringa sassarfa a ɗawafi na ka'aba saboda kafirai su ga ƙarfi da kuke tare da shi kuna da sauran kuzari wato zama madina bai lalata ku ba wal mushrikuna min qibali qu'ay qi'ani su kuma kafirai suna zaune akan wannan tsauni wanda yake gefen Ka'aba hadisin ya zo a sunan Abi Dawud min wajhin akhar Abdullah ibn Abbas yace wa kanu idza tawarau an quraishin bainar ruknayn mashaw wa iza talabu alaihim ramalu abdullahi ibn abbas ya ce idan musulmai suna dawafi sai su yi sassarfa a kusurwa uku na ka'aba a ɗaya kusurwan sai su yi tafiyarsu saboda kafirai ba sa ganin su ta wannan gefen hadisin ya zo a sahihu muslim yana kitabu hajji babu istihbabir ramli fi tawafi wal umra hadisin abdullahi bin abbas ya ce kadima rasulullahi wa ashabuhu makka manzon Allah ya taho makka da shi da sahabbai a wannan shekara da suka zo yin umra wa kad wahanatkum humma yasrib babu shakka a lokacin garin madina akwai zafi akwai zazzabi da cututtuka haka saboda haka sahabbai sun jikata sun wahala babu shakka to sai sai kafirai suna ta yadawa innahu yaktumu alaikum gadan qaumun kad wahanakum umma suna ta yada labari ana washe gari kwana ɗaya ta rage annabi ya iso garin makka suka ringa yada labari a cikin garin makka cewa ai musulmai za su iso kuma sun riga sun rame saboda wahala wala min ha shidda fajalasu min mayil al wa amarahum an-nabi an yarmadu eh, an yarmadu salasata wannan dalilin yasa annabi ya ce masahabbai ku ringa sassarfa kaga akwai hikima wannan dalilin yasa ake cewa ba laifi ba ne saboda musulmai sun aikata wani abu wanda zai fusatar da kafirai musamman idan akwai adawa a tsakanin musulmai da kafirai idan akwai adawa a tsakanin musulmai da kafirai sai musulmai su aikata wani abu wanda zai sa kafiran su ƙara jin haushi abinda manzon Allah ya aikata ke kenan فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم to a lokacin da aka zo wannan hadisin riwaya ta al'imamu muslim kenan abdullahi bin abbas ya ce lokacin da aka shigo makka tunda allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kafiran makka suka yi ta faɗa sai manzon allah ya ce masahabbai idan mun shiga garin makka idan za ku fara ɗawafi ku buɗe ku sannan ku ringa sassarfa to gashi kuma sun bi gari suna gaya wa mutane musulmai sun rami to da sahabbai suka shigo maka ana dawafi mutum dubu biyu waɗannan su yi su wuce waɗannan su yi su wuce kowa ya buɗe kafaɗansa dukkansu maza sai mutanen maka suka ce a'a waɗannan ne kuka ce wai zazzaɓi ya ramar da su ga mutane nan ƙatun-ƙatun mutanen gari suka gani cika yana musulunci nan kaga sai ya zama wata rahama ga annabi muhammad ta musuluncin nan ai alheri ne ga mutane nan sun yi jiki sun zama kyawawa sun yi karfi da kuzari to sai zama abin da suka yada bai zama amfani gare su ba sai zama amfani ga musulmai e haƙula e ajilatu min kaza wa kaza hadisin yana al-musnad al-imami ahmad yana eh, ne hadisi na 2686 wato malaman hadisi kusan duka sun rawaito hadisin abdullahi bin Abbas wanda yake ba da labarin wannan umura wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho makka wanda a dalilinta dalilin wannan tafiya aka samu aure a tsakanin shi da ita maimuna ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد akwai hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar shi ya nuna wa bambanci tsakanin dawafin da abdullahi bin abbas ya ba da labari wancan dawafi da abdullahi bin abbas ya ba da labari daga baya an soke irinsa an soke wannan dawafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbai lokacin da suka shigo makka su yi dawafi idan suna ɗawafi zagaye uku na farko za su yi sassarfa amma a kusurwa uku na ka'aba a kusurwa guda za su yi tafiya kawai saboda wannan kusurwan kafirai ba sa ganin su wannan ɗawafin har riga an soke shi kuma al bukhari suka ya kawo hadisai kashi biyu dinnan hadisin abdullahi bin abbas wanda ya bayyana abin da ya faru a lokacin da annabi ya taho umura eh, hijira lokacin eh, a shekara wato eh, ta bakwai shekara ta bakwai daga hijira wanda wannan umar da annabi ya taho yi umara ce ta ramuko to daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya soke wannan dawafi irin wannan dawafin ba a yin sa a yanzu akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda shi tabbatar da haka Abdullah bin Umar annahu kana idza tawafa bil baiti tawafal eh, awwala khabbaba salasan wa masha arba'an hadisin yana sahihu Muslim babu istihbab ar-ramli ar-ramli fi tawafi idan Abdullah bin Umar ya tafi dawafi idan zai dawafin Ka'aba zagaye uku na farko yana sassarfa gaba daya duka kusurwan ka'aba hudun sassarfa za a yi ta yi a zagaye ka'aba sau uku sannan abdullahi bin umar sai kama tafiya zagaye hudu ragowar dawafin da zai ma ka'aba wannan ya shafi dawaful shi shine dawafin shigowa garin makka سنة bin umar ya rawaito hadisi anna rasulullahi kana الله كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبب صلاة ومشى abdullahi bin umar ya ce shi ma manzon Allah haka yake yi kaga bayan wancan umra idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi eh, makka idan zai dawafi dawafi na alqudum dawafi na farko eh, zagayawa uku na farko sassarfa manzon Allah yake yana zagaye ka'aba gaba ɗayanta duka kusurwan ka'aba manzon Allah yana sassarfa zai zagaye uku ba tare da ya tsaya ba sannan sai kama tafiya a sauran zagaye hudu domin tawafi zagaye bakwai ake makaba to tawafi uku na farko zagaye uku na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana sassarfa zagaye hudun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya a wata riwaya ya ce ra'aytu rasulullah idza tafa fil hajj wal umra awwala ma yaqdumu hadisan abdullah bin umar awwala ma yaqdumu saboda haka ba kowane dawafi ne ake masa arramalu ba arramalu shine sassarfa wani dawafi ne ake masa sarfa shine dawafin farko da ka shigo makka idan mutum ya shigo garin makka dawafin da zai yi na farko wannan dawafin shine wanda ake sassarfa a zagayawa uku na farko banda wannan dawafi ba za ka sake yi ba فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة حديث هنا صحيح البخاري باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة عبد الله بن عمر يا كاو حديث عند الإمام البخاري دا الإمام مسلم دسور ويتو ya taho da lafuzza daban-daban ah, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka dawafin farko haka yake yi da zamanto kewayawa uku na farko yana sassarfa amma kewayawa hudu na ƙarshe manzon Allah sai ya tafiya al-imam an-nawawi da yake sharhin wannan hadisi ah, sharh sahih muslim a juz'i na 9 yace fihi ramala yushra'u fi jami'il matawaf min al-hajar ila wannan hadisin na Abdullah bin Umar sai ya nuna an soke wancan dawafi wancan dawafi wanda Abdullah bin Abbas ya bada labarin sa amarahum nabiyyu an yarmulu salasata ashwatin wa yamshu ma bainar rukunaini wannan famansukhun bil hadith al-awwali hadisin Abdullah bin Umar sai ya goge hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas ya ce a wannan umara da annabi ya taho makka eh, annabi ya ma sahabbai umarni wato wajen dawafi su yi sassarfa a kusurwa uku kawai na ka'aba a kusurwa guda sai su yi tafiya wannan nau'in dawafin an riga an shafe shi saboda hadisin abdullahi bin abbas ya kasance ne a lokacin umara. da annabi ya yi a shekara ta bakwai a lokacin kafin ma makka ta zama birnin musulmai daga baya aka yi fatku makka a lokacin fatku makka mazan allah ya yi umura har yanzu sannan aka zo aka yi aikin hajji wanda manzon allah ya yi hajjinsa na ban kwana to kaga annabi ya yi umura an ga tawaful qudum ba ɗaya ba ba biyu ba ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa aka ce wancan dawafi na farko wanda abdullahi bin abbas ya ba da labarinsa wato shari'a ta goge shi to muna magana akan wannan shekara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo saboda yin umra mutanen maka sun bashi kwana uku haka aka yi alkawari a rubuce abdullahi bin abbas ya ce inna rasulallah tazawwaja maimuna bint al wa huwa haramun ƙaimun bi makka manzon Allah ya riga ya zo makka yana harami ya daura aure da maimuna bintul harisi Allah ya kara mata yarda to ana nan cikin bayan kwana uku sun kare fa atahu huwayt bin abdul uzza sai manyan quraishawa suka turo wakilai a ƙarƙashin jagorancin wani da ake kiransa huwaitu bin abdul uzza filiyau misali rana ta uku tana cika suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce inna hukadin ka ba ajaluka ka san alkawari muka yi da kai kwana uku za ka yi a garin nan idan ka zo mun baka damar kai kwana uku to kwana uku ya cika daga yau fakhruj anna sai ka fita ka bar mana garinmu sai manzon Allah ya ce a'a to bayan kuma gashi na ya aure manzon Allah ya aure maimuna a lokacin manzon Allah ya ce wa ma alaikum an taraktumuni fa arrastu baina abhurikum fa sana'na lakum ta'aman fa hadartumuhu me zai cutar da ku da za ku dan yi hakuri tunda ni yanzu ango ne na ya aure kaga sai in shirya walima in na shirya walima abinci sai ku zo mu haɗu mu ci ina laifi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya san ba za su yadda ba amma dai ya gaya musu ne manzo Allah ya ce ku yi hakuri mana sai a shirya abinci tun daga shi na yi aure suka ce la la lana an ta'amika ba mu bukatan abincinka ka bar garin mu su dai kawai kharuj anna maza maza ka bar garin nan to tun da kwana uku sun cika kuma alkawari aka yi da manzon Allah wa kharaja fa kharaja rasulullah sai manzon Allah ya fita daga garin makka wa kharaja da maimuna ya fita da ita maimuna tunda a lokacin matarsa ce hatta an rasa biha bi sarifa da aka bar makka akwai wani guri da ake kiransa sarif mil shida tsakaninsa da birnin makka wannan gurin ana kiransa sarif da aka zo wurin sai manzon Allah ya yi sansani a nan ita maimuna ta tare ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan wata hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala malaman tarihi suna ba da labari kusan duka duk malaman tarihi sun tabbatar a nan inda annabi sallallahu alaihi wasallam maimuna ta tare wajensa a nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin aka binne ta wannan ya zo cikin bayanin malaman tarihi kamar al-ibn al-jawzi a littafin al-wafa bi ahwalil mustafa mujallar na biyu shafin 648 maimuna bintul harisi tazawwajaha rasulullah bi sarifa manzon Allah ya aure ta a wannan gurin wa qadara ta'ala annaha matat fil makani alladhi bana biha rasulullah fihi Allah sai ya ƙaddara a wannan gurin da ta tare ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin Allah ya karbi ranta kuma a wannan gurin aka binne ta ita maimuna wanda ita ce matar manzon Allah ta ƙarshe ta rasu hijira na da shekara 63 ita ce matar manzon Allah ta ƙarshe kuma a lokacin da ta rasu tana da shekara 80 a duniya a lokacin rasuwanta lokacin da ta rasu an tafi aikin hajji wanda ta je makka ta je makka abdullahi bin abbas yana makka lokacin da allah ya karɓi nanta sai abdullahi bin abbas ya ce ku kai ta inda aka ta tare ga manzon allah a nan za a binne ta lokacin da aka ɗauki makaran abdullahi bin abbas yana gargadin su ce musu kai ku yi hankali kun san ku waye ke kan wannan makara abdullahi bin abbas yake gaya musu idza rafa'tum as-sarira idan kun ɗaga makaran maimuna to kar ku ringa girgizanta kar ku ringa motsi da ita ku tahi da ita a cikin tsanaki yace fa innahu kana li rasulillahi tis'un niswa idan ba ku sani ba barin tunatar da ku manzon Allah yana da mata tara fa kana yuqsimu li samanin mata guda takwas kowaccen su tana da nata rabo na kwana in ban da matarsa guda ita ce sauda wala yuqsimu liwahida sauda ka abdullahi bin abbas sai ya mata sallah wa nazara fi qabriha kuma abdullahi bin abbas yana cikin waɗanda suka sanya ta a kabarinta daga cikinsu akwai abdurrahman bin khalid bin walid yaron khalid bin walid yana cikin waɗanda suka binne ta saboda khalid bin walid mahaifiyarsa ita ma ya ce ga maimuna bintul harisi matar manzon Allah sannan akwai yazid bin al-asammi wanda shi ma dan in wato dan kanwanta ne akwai ubaidullah al-khawlani waɗannan duka yan uwanta ne yana daga cikin dalilai waɗanda suka sa in ka dubi tarihin manzon Allah da kuma sahabbansa zaka ga duk sa'ilin da aka zo jana'iza makusantar mamaci su ne waɗanda ke shigar da mamaci kabari saboda ka mafi kusanci ga mamaci su ne mafi dacewar su ɗauki gawa su kwantar da ita a cikin makwancinta kuma cikin ikon Allah ita ce matar mazan Allah ta ƙarshen mutuwa akhiru man mata min azwajin nabi maimuna ita ce matar ƙarshe da mazan Allah ya aura kuma ita ce matar ƙarshe da ta rasu cikin matan mazan Allah to sannan kuma an binne ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a inda ta tare wajensa to kaga tana da wasu abubuwa na ban mamaki game da tarihinta Allah ya kara mata yarda akwai hadisin Abu Huraira wanda yake cewa kana ismu maimuna barra a da can sunanta barratu barratu matar kwarai matar kirki fasammaha annabi shine sai annabi ya canza sunan ya mai shi maimuna hadisin ya zo a labarin da uh, ibn sa'adin ya bayar cikin tabaqatul kubra mujallar na 8 shafi na 137 sannan an samu hadisin abdullahi bin abbas shi ma yace kana ismu khalati maimunatu barra asalin sunar maimuna barratu fasammaha rasulullahi maimuna sai manzon Allah ya canza sunan ya mai da ita maimuna kuma wannan ya inganta babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a lokacin da ya tafi wannan umra a watan zulqa'ida hijira na da shekara ta bakwai to ya zama da ita da yan uwanta dukkan su musulmai ne a wannan lokaci daga cikin yan uwanta akwai ummul fadli yarta ce ummul fadli ita ce mahaifiyar abdullahi bin abbas mahaifiyar abdullahi ibn abbas mahaifiyar abdullahi ibn abbas ita ce ummul fadli yayar maimuna ce uwa ɗaya uba ɗaya su kaga abdullahi ibn abbas yana da kusanci da ita maimuna saboda kanwar mahaifiyarsa ce a tun daɗewa ummul fadli ta karbi addinin musulunci mijinta bai musulunta ba shine abbas mahaifin abdullahi bin abbas bai karbi musulunci da wuri ba amma ita ummul fadl mahaifiyar abdullahi bin abbas matar abbas ta karbi musulunci tun dadewa to sannan akwai lubabatu sugura lubabatu sugura wato ita ce eh, mahaifiya ga khalid bin walid ita ma kuma yar maimuna ce to sannan akwai matar hamza matar hamza salma ita ma kuma yar uwa ce ga maimuna illa dai kawai sun hada uba ne sun hada uwa ne banda uba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su da kansa saboda abin sha'awa ne ka duba yadda kafirci yayi karfi a garin makka amma a wannan lokacin waɗannan matan gaba ɗaya sun karɓi addinin musulunci kuma yayu ne mafi yawansu uwa ɗaya uba ɗaya shine annabi yake cewa al-akhawatul arba'a Al'akawatul arba'u yan uwan juna mata hudu manzon Allah ya da misali da su saboda ba a samu kamar haka ba a cikin sahabbai manzon Allah ya ce yan uwan juna mata ne su hudu manzon Allah sai ya ce maimuna ummul fadli salma ita ce matar hamza asma'u bintu umaysin matan ja'far sai manzon Allah ya ce ukhtuhunna li ummihinna mu'minatun manzon Allah ya ce dukkansu uwa ɗaya uba ɗaya kuma duk musulmai ne kaga wannan wato wata jinjina ce da manzon Allah yake musu saboda Allah ya musu albarka a rayuwa sun karɓi musulunci gashi mata ne a lokacin da karɓar musulunci yake da wahala a garin makka hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1764 Aisha Allah ya kara mata yarda aisha tana da adalci saboda kusan duka matan manzon Allah za ka samu akwai sharhi da taima kowace aisha ta ce inna kanat min atqana lillah aisha ta ce mu matan annabi gaba ɗayanmu idan ana neman matar da ta fi kiyaye Allah to muna ce in ji aisha wa na lirrahimi kuma ta fi mu kaf sada zumunci dukkan mu ta fi mu sada zumunci kaga wannan adalci ne kishiya ke faɗin hali mai kyau na kishiyarta wannan aikin aisha ne idan ka dubi duk matar manzon Allah za ka ga aisha ta yi bayani game da halin kirki da mafi yawan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke da shi kada ya zo cikin siyaru a alamin nubala eh, mujallar nabi shafi na 244 lokacin da eh, abbas ya musulunta sai bayan fatun makka daga nan abbas ya yi hijira ya dawo madina a lokacin da ya dawo madina ne ya dawo da matansa ummul fadli da ɗansa abdullahi bin abbas kaga abdullahi bin abbas duk wannan lokaci yana garin maka saboda haka hatta wannan umura da annabi ya tafi yayi eh, abdullahi bin abbas yana garin maka amma yanzu da aka dawo madina fa abdullahi bin abbas sai yana tahowa gidan manzon allah har ma yakan zo ya kwana me zai kawo abdullahi bin abbas gidan manzon Allah ai akwai dalili saboda annabi yana auren kanwar mahaifiyarsa manzon Allah yana auren maimuna maimuna kuwa kanwar mahaifiyar abdullahi bin abbas ce mahaifiyar abdullahi bin abbas ita ce ummul fadli to kaga manzon eh, abdullahi bin abbas yana da hujjar da zaka kawo shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga akwai hadisai da ya ruwaito akan haka misali akwai hadisin da yake ba da labari ya zo a sahih muslim babu du'a fi salatin laili wa qiyamihi hadisi na 2280 yace bittu inda khalati maimuna na taba kwana a gidan wato a gidan gogona maimuna eh, haka ne maimuna kanwar mahaifiya innasa wato ya taho gidan manzon Allah wani lokacin annabi yana wajen maimuna sai abdullahi bin abbas ya taho zai kwana a gidan saboda ta sai ya lura da yadda manzon Allah yake sallah cikin dare fa kama rasulullah fazi'an yace cikin dare kawai sai na ga manzon Allah ya zabura ya miƙe fastaka ma'an fatawabba'a manzon Allah ya ɗebi ruwa yayi alwala yace Eh, ya yi asuwaki a wata riwayar da ya asuwaki ya yi alwala saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya farka cikin dare sai ya yi asuwaki lokacin da manzon Allah ya yi alwalarsa sai ya karanta ayoyin ƙarshen suratu Ali Imran daga aya ta 190 zuwa ƙarshe inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa ƙarshen suratu Ali Imran abdullahi bin abbas ya ce faƙara a haƙula il'ayati manzon allah ya karanta waɗannan ayoyin hatta khatama surata har sai da ya cika suratu ali imran sun makama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe kaga kenan ya karanta ayoyin kafin kabbaran harama sun makama fa sallah raka'atayn sai ya sallah raka'a biyu فأطال فيهما القيام والركوع والسجود عبد الله بن عباس يتي النبي يدعي دئي وقت دا ركوعي دا سجودة أما دي ركع أبيوي ركع أبيو كوي ثم انصرف منظم الله يسلم فنام سيقنتا حتى نفخ har na yana mai shari abdullahi bin abbas yana ta lura da yadda manzon Allah yake ibada in ba dan ya kwana a gidan bada bai gani in ba dan ya gani ba da ba mu san annabi yana yin haka ba yace sun al zalika salasa marratin can sai manzo Allah ya sake farkawa da ya sake farkawa ya sake yin aswaki yayi alwala ya sake karanta waɗannan ayoyi yayi kuma nafila raka'a biyu ya sake kwanciya yace sai da yayi haka sau uku a dare ɗaya. sai da yayi haka sau uku a dare daya yace sittu raka'atin yayi raka'o'i guda shida kenan kullu zalika ko duk sa'ilin da zai raka'a biyu yastaku wa ya wa yaqra'u hadhihi al-ayati in ya farka sai yayi aswaki yayi alwala ya karanta waɗannan ayoyi sannan sai yayi waɗannan nafilu raka'a biyu Sosai sun ma'autara bi salatin sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witiri da rakawoyi guda uku kaga an samu shida ga uku manzon Allah yana gamawa fa azzana al muazzinu sai ladani yayi kiran sallah da ya kiran sallah aka zo aka ce wa manzon Allah ah, lokaci yayi manzon Allah ya fita zuwa sallah lokacin da manzon Allah ya fita sai yana cewa Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nura Abdullah ibn Abbas ya haddace so kaga wannan wani salo na qiyamul layli wani salo na nafilan dare ka yi nafila raka'a biyu kai kwanta kai bacci ka farka kai biyu ka kwanta kai bacci ka farka kai biyu idan kai sallama ka hada uku a lokaci guda wannan ya tabbata a sunnar mazan Allah ya inganta saboda haka mutum yana iya karkasa qiyamul layli misali idan kana so kai nafila raka'a goma a cikin dare kana iya uku bayan isha ka sake farka eh, can dare ka zai kai yi uku ka yi bacci ka sake tashi ka kara sai ka kara sa abinda eh, abdullahi bin abbas ya ce manzon Allah ya aikata kenan so abdullahi bin abbas babu shakka ya san abin da ya faru ga manzon Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi makka a wannan shekara da manzon Allah ya biya umurarsa saboda ka abdullahi bin abbas ya ce annabi ya auri maimuna yana cikin ihram saboda ka shi a fahimtarsa ba laifi don mai umura ko mai aikin hajji ya kulla aure al'imamu abu hanifa ya ce to ai da auren da ciniki abu ɗaya ne saboda dukkan su mu'amala ne cinikayya mu'amala ce aure ma mu'amala ce ai kaga in mutum ya tafi aikin hajji ko umra yana cikin ihram yana cikin ihram amma zai yi sayayyarsa har ma yayi kasuwanci yana ma iya sayarwa saboda ka in an je aikin hajji zaka ga alhazai suna kasuwanci Allah bai haramta ba shine al-Imam Abu Hanifa yace to idan alhaji zai yi kasuwanci ya za a ce ba zai kulla aure ba ko ba za a kulla masa aure ba wannan wannan fahimtar Abdullahi bin Abbas ce sai mu karanta ɗaya hadisi yace wa li muslimin a riwaya ta al'imamu muslim kuma fi babu ta harimu nikahin muhurim wa kara haƙi khitibatihi hadisi na 1411 an maimunata nafsiha an karɓo hadisi daga maimuna ita kanta matar manzon Allah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi tazawwajaha ya aure ta ne wa huwa halalun alhali baya cikin harin. to kaga an samu hadisi da yake warware na Abdullahi bin Abbas shi Abdullahi bin Abbas yana cewa annabi ya aure kanwar mahaifiyarsa maimuna manzon Allah ya aure ta yana cikin harabi to ga hadisi kuma da aka samu daga maimuna din ita kanta maimuna tace ce annabi ya aure ta baya cikin harabi to kaga wanda sai zama karfafawa ga hadisin da muka karanta na farko shine hadisin sayyidina Usman bin Affan hadisin sayyidina Usman ya tabbatar da babu kyau wanda ke cikin harami na umra ko aikin haji ya kulla aure to Abdullahi bin Abbas yana cewa ai annabi ya aure Maimuna yana cikin harami to ita kuma Maimuna din tace manzon Allah ya aure ta baya cikin harami to kaga kenan karfafawa ne ga wancan hadisi kuma wannan hadisin yana sunan tirmizi malamai da yawa sun inganta shi kamar ibn khuzaima kamar al-imam ibn hibban sun ce hadisin wato ingantacce ne baya ga haka akwai hadisin abu rafi an samu hadisin abu rafi yanzu kaga abdullahi bin abbas shi yana cewa annabi ya auri maimuna yana cikin harin to an samu dalili na farko ita kanta maimuna ta ce annabi ya aure ta baya cikin harbi. ko da yake wannan hadisi al-imam bukhari bai kawo shi ba amma al-imam muslim ya ruwaito shi sannan masana hadisi da dama sun inganta shi to baya ga haka akwai kuma hadisin abu rafi wane ne abu rafi abu rafi'in yana daga cikin bayin annabi muhammad bawan manzon Allah ne daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi makka yana tare da abu rafi manzon Allah yana tare da abu rafi wannan yantaccen bawa saboda haka yana hidima ga manzon Allah ya ci gaba da zama da annabi yana masa hidima duk da cewa ya samu yanci daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to shi abu rafi din nan Shi ne wanda ya ɗauki maimuna daga cikin garin makka bayan an yi auren ya kawo ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani shi ne a sarif ɗin wato ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ta tare shi ya ɗauko ta daga makka zuwa ga sarifa domin a lokacin da aka yi auren mutanen makka sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to kwana uku sun cika kwanaki uku da muka yi alkawari da kai sun cika saboda haka ka bar gari sai manzo Allah ya ce to mu saboda haka sai ya bar wannan bawan nasa Abu Rafi Abu Rafi sai ya ɗauko ta daga Makka ya kai ta ainihin Sarifa to shi Abu Rafi shi ma akwai hadisin da ya rawaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maimuna manzon Allah ya auri maimuna wa huwa halalun baya cikin harami wa bana biha wa huwa halalun kuma ya ta wato ta tare wajen manzon Allah annabi yana cikin baya cikin harami wa kuntu ana rasulu bainahuma kuma ni ne dan sako a tsakanin annabi da maimuna to kaga an samu dalilai guda biyu waɗanda suke daɗa warware maganar abdullahi bin abbas ita kanta maimuna ta ce annabi ya aure ta baya cikin harami wanda ya yi kai kawo tsakanin annabi da ita shine abu rafi shi ma ya ba da shaidar manzon Allah baya cikin harami a lokacin da ya auri maimuna hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma sahihu ibn hibban da sahihu ibn kuzaima haka nan al-imam tirmidhi ya ce hadha hadisun hasanun haka nan ibn al-qayyim al-jawziya <clears throat> ibn al-qayyim al-jawziya ya inganta wannan hadisi don haka ya sa ibn kudama a littafin almugni a mujallar na uku shafin 318 wanda za ka iya fahimtar mafi karfin hujja cikin bayanai da muka gabatar din ga magana ta farko magana cewa annabi ya hana a yi aure alhali ana cikin ihram ihram na umara ko na aikin haji hadisin ah, sayyiduna usman bin affan ga hadisin abdullahi bin abbas wanda shi yake karo da shi hadisin abdullahi bin abbas ya ce annabi ya auri maimuna yana cikin harami to amma fa hadisin abdullahi bin abbas ya samu cikas na farko dai maimunan kanta ita kanta maimuna ta ce annabi ya aure ta baya cikin harami na biyu abu rafi'i da ya yi kai kawo tsakanin maimuna da manzon Allah shi ma ya ce annabi ya auri maimuna baya cikin harami kaga kenan dai hujjar abdullahi bin abbas ta yi rauni shine ibnu qudama yace maimunatu a'lamu bi nafsiha maimuna da take ba da labari aurenta ai ita tafi sanin aurenta akan dan yatta ita tafi sanin hakikanin aurenta abu rafi'i sahibul qissa abu rafi'i da ya ba da labari wa huwa safiru fiha shi yayi kai kawo a tsakanin annabi da maimuna fahuma a'lamu bidhalika min ibni abbas sun fi sanin haƙiƙanin gaskiya akan abdullahi bin abbas wa aula bit taqdimi sun fi cancantar a gabatar da abin da suka faɗa a ɗauka lauka na ibnu abbas kabiran inda ma a ce abdullahi bin abbas a lokacin babba ne fa kaifa wa qad kana sagiran la ya'rifu haqa'iq al-umuri bare a lokacin da aka yi auren maimuna abdullahi bin abbas dan yaro karami ne yaya ku za a ɗauki maganar yaro a bar manya wala ya kifu alaiha wa kad unkira alaihi haza haza alqawl wanda sahabbai su da kansu sun yi inkarin wannan fahimta ga abdullahi bin abbas saboda yi yasa hatta sayyiduna ali abi talib kamar yadda muka ce zamanin sa hukuncin guda ne abin da ya kasance a zamanin sayyidina Umar bin Khattab babu kyau mutum ya kulla aure yana cikin harami na umra ko aikin hajji. hatta zamanin sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali babban mutum ne a lokacin Abdullahi bin Abbas yaro ne dan karami wa ma tazawwajaha an-nabiyyu illa halalan fa kayfa yu'mal bi hadithin hadha haluhu shine ibnu kudama yake to ta za a yi aiki da hadisin Abdullahi bin abbas hadisin Abdullahi bin abbas kuskure ne kuskuren ba ta riwaya ce. ta wajen riwayar hadisin yana sahih bukhari da muslim hadisi ne ingantacce ina kuskuren yake kuskuren fahimtar shi kansa abdullahi bin abbas saboda shi kansa abdullahi bin abbas sahabbai sun nuna mar wannan fahimtar ba daidai ba ne to amma ita fahimta idan mutum yana da hujja in ya rike abinsa ba a cewa ya yi laifi babu wanda ya yi sharhi mai tsawo kamar ibn al-qayyim al-jawziya game da hadisin abdullahi bin abbas yana zadul ma'ad mujallar na uku shafi na 373 ibn al-qayyim jawziya yace qawlu abu rafi'in arjahu li iddati awjihi idan ka dubi maganar abu rafi'i yantaccen bawan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ta kai kawo tsakanin annabi da ita maimuna ta wajen aure manzo eh, eh, eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya danka mar aikin ɗauko maimuna zuwa sarif ibn al Jauziya ya yace maganar abu rafi ya fi inganci akan maganar abdullahi bin abbas na ɗaya annahu ka kana rajulan baligan saboda shi abu rafi babban mutum ne a lokacin a lokacin da aka yi auren maimuna lokacin da annabi ya auri maimuna abu rafi babban mutum ne balagagge ne وابن عباس لم يكن حينئذ كان ممن بلغ الحلم a lokacin Abdullahi bin Abbas bai balaga ba bal lahu nahwu al-ashr sinin ana cewa bai wuce shekara goma da haihuwa ba a lokacin lokacin da aka yi auren maimuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibn al-qayyim ya ce fa abu rafi'i izaka kana ahfaza minhu kaga abu rafi'i ya fi karfin hadda ya fi kiyaye al'amari fiye da abdullahi bin abbas saboda ka abdullahi bin abbas dan shekara goma yake ba da labari ga wanda balagagge ne a lokacin yake ba da labari kaga maganar baligi ita ce mafi dacewar a dauka ibn al jawziya yace na biyu annahu kana ar-rasul bayna rasulillahi wa bainaha abu rafi'i shine dan sako tsakanin manzon Allah da maimuna وعلى يده دار الحديث hadisu fa به منه bihi شك ya kasance annabi zai aike shi ga maimuna maimuna za ta aiko shi ga manzon Allah ashe kaga ya fi tsari magana ya fi sanin hakikanin al'amari fiye da Abdullahi bin Abbas wanda dan yaro ne karami a lokacin kuma ma baya tare da ita bare ya san me ke faruwa fa huwa a'lamu bihi minhu bila shakki وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن ولم ينقله عن غيره بل باشره بنفسه shi da kansa ya ba da labari ya ce ni ne ɗan saƙo a tsakanin annabi da maimuna ta wajen aurensu to kaga kuwa idan aka ce shi da kansa ya ba da labari wannan labari ya fi zama gaskiya akan abdullahi bin abbas wanda wani ya ɗauko maganar ya ba da labarinta ya ce na uku abdullahi bin abbas lam yakun ma'ahu fi tilka abdullahi bin abbas baya tare da annabi a wannan umurar da manzon Allah ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi umra shi abdullahi bin abbas yana makka manzon Allah daga madina fa innaha kanat umratal qabiyya wa kana ibnu abbas idzaka min almustad'afin alladhina azarahum Allah min alwildan a lokacin abdullahi bin abbas yana garin makka da shi da mahaifiyarsa suna cikin waɗanda Allah ya karɓi uzurinsu saboda suna da rauni tun da baban shi Abbas bai riga ya musulunta ba saboda ka shi yana zama garin Makka da mahaifiyarsa ba su riga sun yi hijira ba to ya za a yi Abdullah bin Abbas ya san lokacin da annabi ya shiga harami kaga ba zai sani ba tun da yana garin Makka manzon Allah kuma daga Madina ya taso kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga harami da ya isa miƙati yana tare da abu rafi'i a wannan tafiyar yana tare da abu rafi'i shi ko abdullahi bin abbas yaro ne karami yana garin masa to ya za a yi ya san cewar annabi yana cikin harami ko baya cikin harami a lokacin da abin ya faru shine yake don haka <clears throat> abu rafi'i ya fi sani yace na hudu annahu hina da kala makka lokacin da annabi ya shigo garin makka bada abi tawafi bil bait manzon Allah abinda ya fara shine ya wuce ka'aba yayi dawafi thumma sa'a baina safa wal marwa yana gama dawafi sai yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa halaka yana gama sa'ayi sun halla sai manzon Allah ya yi aski an gama umra annabi yana shigowa makka bai tafi gidan kowa ba ya wuce ka'aba da ya tafi ka'aba ya yi ɗawafi yana gama ɗawafi ya yi sa'ayi yana gama sa'ayi an gama umara ta ƙare so kaga kenan magana aure ya zo bayan annabi ya gama sa'ayi bayan annabi ya gama sa'ayi ya gama umara so ashe kenan idan maganar aurensa tsakanin shi da maimuna ya taso domin da ya shigo garin maka bai zauna wani gida ba bare a ce ya haɗu da maimuna sun yi hira kafin nan ya wuce ka'aba la manzon Allah yana shigowa makka ka'aba kawai ya wuce yana dawafi yayi sa'ayi sannan sai ya gama umrarsa wa min al-ma'lum annahu lam yatazawwaj biha fi tariqin babu shakka an san cewa annabi bai hadu da ita a hanya aka daura aure ba wala bada bi tazwij biha qabla tawaf bil bayt kuma annabi da ya shigo garin makka bai fara auren ta ba kafin ya je ya sauke umra wala tazawwaja fi hali tawafihi kuma lokacin da ake tawafi manzon Allah bai tsaye da dawafin yace ina maimuna a kullu aure sannan ya ci gaba da ɗawafi ba hadha min al ma'lum lam yaqa fa sahha qawlu abu rafi'i saboda ka maganar abu rafi'i sai zama ita ce ta tabbata yaqinan babu shakka annabi ya auri maimuna baya cikin harami ibn al-qayyim al-jawziya yace nabiyar dalili na biyar inna sahabata gallafu ibn abbas a lokacin da abdullahi bin abbas yake cewa annabi ya auri maimuna yana cikin harami sauran sahabbai sun ce kai yaro kayi kuskure saboda a lokacin dan karami ne shi bai san me ake ba sahabbai sun gaya mar suka ce kayi kuskure walam a aba rafi'in amma abu rafi da ce annabi ya auri maimuna baya cikin harami sahabbai ba su ce yayi kuskure ba saboda sun san abu rafi yana tare da manzon Allah saboda ka duk abinda abu rafi ya faɗa gaskiya ne to sannan baya ka cewar ita kanta maimuna ɗin ta ba da labari tana cewa annabi ya aure ta alhali baya cikin harin kaga kenan maganar abdullahi bin abbas ba ta da inganci wannan shi yasa akasarin malaman sunna ba su ɗauki maganar shi ba akasarin malaman sunna mafi karfin hujja ita ce babu kyau mutumin da ke cikin harami ya kulla aure ko a kulla masa aure wannan shine abin da ya tabbata mafi inganci ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك